ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الحسن على حسن الله على حسنة الحمد نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى a قادر إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد بابي ولا بابي ولا بابي ne yake bayanin menene hukuncin mutumin da yake sallah matar da na zama ko tana cikin sarki ko tana cikin aula in yau shiga da rigarsa ko tufarsa ko Yo creo que es un... Yo creo que es un... Yo وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أتابني قوله إذا سجد قالت وكان يصلي على الحمرة وقد ضرب معناه لنا رضي الله عنه أن أشار مترداتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكي من ذلك ya kasance yana yin sallah wa ana ijahahu ne kuma ana fita da shi wa ana hajibin ne kace lokacin kuma ita tana cikin aure wa rubbana asaba ni qaiduhu idza qadara kace to da yana in yi shiga da dauri dan kida mai ya sanya sallah ne ya sanya ne da gudu ta ta hadu sallah ne mai mu'min wa la وكان يصلي على الحمرة من ذنب الله فيها رأيك الله فتقع بريد يا كفر في يما صلى أكل سنسدة في أكل جرجينة في أكل كابرنا في أكل سجادة في يسأل من أبو جاء هذا حكم سنسدة هذا حكم صلى أكل وإمام أنا أتي وكان يصلي على الحمرة أبدا تكون الحمرة ذكر كده اللي حصل ده هيصلي هذا اللي بيجيب ده sannan waɗannan tijjara da rike wani ƙarshe na da suna ce da ke saman dogon rima ce da ke alfasul babar ma ko tuntura da da ya aka aka ce umara don tana tsara tsakanin jinkirta da da kasa kamar ta duk abinda aka ce ما شامر الحسن الدين يوكي يانا رفع الكلي الإمام أبن لما تذاك رفع بسرع ذاك إجاز لك الأمرة بصفات الصغير الذي يصلي عليه المصلي في أجل السمرة كما نولي يسعى هذه السمرة من ذا الله أنا صلى صاحب الأمرة تجارة في دردينة في سلسلة وترى أنا يسعى من ذا الله أنا يسعى الدين صلى صاحب الأمرة to labari akan samu wurin aikin malamai

haka ke yana cewa yake tabbatar da cewa manzon Allah yana ya sallah kan ta fato ya sallah a kan mimbari ya sallah kan kan taki shine masjid da ko masjid da ko da muka yi haka da yake sannan ina cewa sallah kan sunna dan sun samu sayyid na Umar bin Abdul duk sakan da zai sallah a kan da sujjada ko darduma ko sai ya ɗaya duk kasa da zai sujjada a kan shirka ya da wajen suka fahimci cewa an sarrafa kyawun sallah a kan sujjara ko dardina ko take kira shi don wasu malamai suka ce a'a سيدنا عمر بن عبد الله بن العزيز فما كان cikin gina haka to kan yake gina kan rashidin abin da yake ake cikin ta ta ce an yi cikin da kai ya yi dan ya tsore rabon ke kan na girman kai kada abin ya zama akwai kita ciki har mutum ya ba ya so ya sanna kan ke da ke kan sujjara ba wani ce ko sai an sa a kan kirba ya ko a kan ta ta ko a kan sujjara sallar ta tayi dan hadisan da zamu zo mu karanta mutane suna sallah tare da manzon Allah idan ya sujjada sai mu ce kin shiga cikin sai sujjada a kai dan kada mu yi sujjada tare da باب الصلاة على الحصير وصلى جابر وابو سعيد في السفينة قائما باب الذي بيان حكم في صلى أسوس كده في برا to da mutum ya cikin da wannan babu an gama tambayar na na Aisha aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kan tarar ma ga Allah ta kala ya jihar eh, Allah jahannama lil kafirina asira da san ɗan suka ce mai zan Allah ba ya sallah kan tabar ma suka ce wani hayi to waɗannan nasoji suna tabbatar da cewa mai zan Allah wani hayi sallah kan jinkida wani hayi a kan tata ce wani hayi kan duk abin da ya tsaye ba lallai ce kan turbaya ba zan mai ce wasan na jabirin ya abu sa'idin suka fi mafi sa'ina jabir dan abdullahi da abin sa'idin al-kudurmi ya ce sun yi sallah a cikin jirgin ruwa suna tsaye menene yasa da bukari ya kawo fuskar sahabbai sai sallah a cikin jirgin sai yake aiki yadda ya sallah a cikin jirgin zai fi jira a kan safa ko ko sallan tsaye a kan turban ya yake sai ya yi daidai shirin da wanda ya sallah a kan turban وكان الحسن الحسن يقول الحسن البصري تكمل قائما ما لم تشق على اصحابك اذا ايقنا حسن بالجنة وكل شيء ايقنا حسن نكتم بتكمل الجاوة ما ليجينا اصحابك وصل لتشوى لموتنا نكتم يصلى حسن بعضي اهل بسيطة فايقن ايقنا حسن إن يجمع بعضي ويدا بكثير فايقن كبير الناس يقول لا تفاقدا لأنه معناه إما لا يصير الدنيا تقول إن بقر كان مؤمنا إن تقول إن الدنيا كان كان كان كان كيف كان كان يرسل القبلة إن هكذا زي ما تكون أي زي

kan haka da kuma halatta a jirgin ruwa a duk abin hali kake ciki lokacin sallah ya ta tabbatar da cewa kafin da kai a lokacin sallah zai ciki haka sai sai yadda ya kai ya fi maka ka jira sai sai lokaci ya wuce قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته مليكه رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت له فاكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال انس فقمت الى حصير المرأة قد من طول ما لبث بل بشروا بماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكففت انا وليجيب وراءه ولا اجيب لي ورائنا فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف فانظر ورد انس كان مالك يقول فكف لليس وتتهافيا في اجل كل وقت ليس هدفي فكف duk ta aikin tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta shirya masa liyafa ko walima ko abinci duka hali sana a tilari sai manzon ya je a unguwarta haka ce bari sana mana ko ta tsarin ya je gidansu ta asala mini sai ya ci abincin da aka yi masa sun makara sa'an ya ko ne ta da isalli ya mace da ta su yi mata sallah mutane wannan ce ya matsayi ko kake mu ko kake manzon Allah ka zo gidan na ka ci abinci sannan ka yi sallah wani wuri a cikin gidan na kai inda ka tsaya kai sallah kai na rikuru ya zama ita zan ta sallah ke ne هذا هو هذا الشيء فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

da suka ga na kai mai zan da kuma da wani tsayuwar na wani tsayuwar na tare da shi haka ce ce sai mai zan Allah ta gaba yake ne kuma da tsayuwar da ke tare da muka yi tsari da wannan zan Allah sallallahu alaihi da wal hadid min yarahina yake ta ta ta tsayuwar tana bayan mu mai zan Allah na liban ne biyu na tsaro sannan ta ta tana bayan mu sai sai sai ita ta kai ma'ana in aka haɗu sauri ko da yara kan ƙanana ne sai a gabatar da shi a kan sarin mata inda ba ta fassa ita tana bayan su suna bayan mai Allah sallallahu alaihi wasallam فقال فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صلي ثم انصرف وما جعل سورة رئيس الله ثبت عليه يوم صلى ركع به عليه وسلم يجيء وتسجيلا وأن حديث يوم غير سورة أن ناصلة برايا التي أولت أبي تبيدي فتنوت أولت أجل الوقت في سورة أبدا فأن ناصلة وأن الحديث يوم ثبت بسورة صلى الناصلة التي أيضا سورة برايا وسورة الدرجة من hannun shahu بإمام البخاري bukari ta wannan hadisi وكتب باب الصلاة على الحصول قلت فقمت إلى حكيم لا قد توجه فإن كانت وقلت وقلت وقلت تعبرنا قلت كده فاتي فتاي بكي فاي كما زعلنا صلى الله عليه وسلم وقلت بلا ويلتا أتاك الكبر بي وفي صور قد تكبت فاي فإن زعلنا هكذا كده

ya tabbata cewa manzon Allah yana sanya kan da gida dalilin hadisin da yana nuna dalilin hadisin Allah da hadisin da yana karanta su da babu salati ala al-qimrati babin da ke bayanin hukunci zai tsaya a kan tsimira ko ita ce gida ko darduma ko tabarma ko tijjara abin da ya ɗauke abin da ya ce da ake sallah da ita ko da sata ta ko da rana da sata ko da rabata biyu ce duk abin da kuke sata ta da rana ce shi da sallah da rana ce inda igiya ce da barbuna ta haka yi abin da ake sallah a kai in ɗaukar sallah ne shi ne ake kuma umara ruwan jirgin ya ce a shirin ta alfasiya

shahidi sai zai tabbatar da cewa duk wani sabani da aka yi ko duk wani abin da aka fara na kan hanci ba ba su da inganci tun da ban hadisi shahidi ya tabbatar manzon Allah ya yi abu ko ya faɗi abu ko ya da ba باب الصلاة على الفراش باب الذي كلام الحكم في الصلاة كالسلسلة وهو الصلاة zai canza da zanga da cikin hadisi zai fasle zai canza da tuntunan da tuntunan da mutum yake gano a kai tsawon shi ta aina ko shi da iyalinsa ma'ana tuntunan da kake gano kai da iyalinsa tsawon kai ta ta tabi da ita a kai ko ta bi da ita a gudun saduwa idan da na jasa aka tabbatar ta samu wannan tuntuna ba babu abin da zai hana haifar ya a kai. وصلى أنس على فراشه kuma da kare kake ana yana sanya a kan teku da ta ya kana ana ana teku in ma da sanya na annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna sanya tare da manzon Allah ko da Allah ke Allah ka buta gare shi sai shi da sanadin ala sa'idi sai kan ne yake gaba a kan teku da ma'ana lokacin tsananin zafi ko ta kai sanya zan aiki gaba maimakon sai su ne su su a kan mai ga Allah yana gari shi kan ta ne ba shi dan da wanda ya mutu duk abin da za ka a kai kai sallah da zuwa a ciki ba kuma matsan ba alama ce ta girman kai da da fita da da kai ba Allah ya عمر بن عبد العزيز في اجتهاد بين جزروت لو يجوز صلى عليه وسلم على كان دربينا كيف تقول الصفات ربما يجوز تجرى تجرى كي وإذا يجوز يجوز حيث يتسبب كفا من النفس كي كي كي كي كي إلا كان أكبر صلى كفاي يجوز تجرى كي دربينا مهم كافر أكان تعبان كان هو نيسا كان كذا الناس كيف تجرى جرعة كي أكي صلى كفاي ما لا يجوز يجوز أكبر كفاي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فاذا سجد غمزني فقبلت رجلي فاذا قام بسطتها كانت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح مطر بارد أنا نعرف أن صار مصر كابتي كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف سنقص الكوتنا صوتيا القبل من ذلك الله صلى الله عليه وسلم الجبن من ذلك الله تبدأ إلا في الجنة فلا بشي والرجلان في قبلته فكر كفاها كافرا كنا عند من جسم وزير في الجبع سنة تنسيب لك معنى ما كان تنسيب الجنة بل الجمهور يجي في الجسد جبن من جسم الله يجب أن أتفكر كما أولا عند من جسم وزير في الجبع فإذا أخذنا رمضان فإذا أخذنا رمضان فإذا أخذنا رمضان فإذا أخذنا رمضان فإذا أخذنا رمضان

yake sujada kai haka za a yi har a gama sallah a kan wannan hadisi ne wani suka ce babu wata hujja da ke nuna cewa daga zarar mutum jikin da ya saba jikin da ke alwala ta tayar wa don da ga shi ne aikin manzon sallah sallallahu alaihi wa sallam ake aikata haka to wanda ke cewa wani ka saba jikin da ke alwala ta tayar wa ne suka kawo wata matsala a cikin nan suka ce to kuka sani a lokacin yana so da kasance akwai ne ya kasance

inda yake gona laili ga abin da yake gudana tsakanin shi da matarsa farko ne na mai gona ta rabuwa na ta ce in yau ku jira na ɗan rigar ta ta zuge ta kai na ina cikin haula da ya nuna cewa sallar ta ta tashi a wannan hadisi da na aisha radiyallahu anha ta ce in ma zai yi jira ko ya ce ya fita ta ta haka ko ya tsaga in ya gama jira ko ya ta ce da ya da ta ta a Ta sallar kuma ta

wasu fitilar da suke suna a baya waɗannan da ne inna nan fitilar ne ko ɗin biya a yi majalisa ne ko ita su yi ɗan shakar suna wannan no na ce inna no wa inna no no no no no no no no ya no no no no no no ya alaihi wasallam dan abin ba da menene ba ka da menene ya fi masa alƙawari wurin Allah in ba ka da shi ka hakura da ka ce kana gudun ka haibata ka ba ka da shi da zai ka rana mai ko da haramun ne abin da yake shi ne kalbi shi ne ka fita zakarka da haramun ko ka fita da shi ne wurin Allah na ƙarshe sarki shi ne a ƙarshe ba wai in ba da abin dan Allah ta karshe dan ko da rana ya ba ka da ya yi rana ya ba ya ba ka kace dole Allah zai ba a yake da wanda ba ya ke amma nan ko Allah ba ya ba ya ce wanda da mun da Allah gudu da bismillah wata rana ce da ya ba abinci da zai wata rana tare da cewa kuma da wani halitta da ta san Allah ya halitta dole Allah ta ya ba Allah ya ce da Allah kuma Allah ya ba shi ba shi

قال حدثنا هذا بن بشير قال حدثنا الليث عن يسعود عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبله على فراش اهله اقتراب الجنازه. هذا عروه yake domin ita ta ba shi labari cewa manzon Allah tura da hannun Allah ta fata gare shi ya kasance yana sallah wa hiya bainahu wa bainal qibla ita tana tsakanin manzon Allah da al-qibla ma'ana tana gabatin wurin sujada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala firashi ahlihi akan kintukan iyalin da jana'a Nasıl taşırsın sana, nasıl taşırsın hacı cenaze alır, kaynaka sallam ve cenaze sallam. Bari o ki hata hazabalara, hacı ne o ki hata. Zaman yasalına, tekiye hata taşırsın ki ya. Yani sen hadis ya, sen kadar bana karanı sorar, sen bana sen sana ona uğrun. Sen bana zahallah kesin gara. Sen bana zahallah kesin gara. mai ruwa tana kwanciyar mai shi haka tana hujjar wani shigar mai da Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta yi ta tsammanin haka ne ko wannan hadisi ya kawo nafsi da ke shi kira da janaza ko ba na sallallahu alaihi wasallam dukkan ko dukkan ta haka to in ce kwanciya a inda manzo Allah zai shiga da aljihu haka ta na wurin inda manzo Allah zai shiga da in zai shiga da sai ya baki kafarta sai ta faga don haka manzo Allah zai shiga da kenan to kada kafarta har sai manzo Allah ya gama shiga da ta a sai kuma ta haya ina jin ba da lafi ba da fitilla ba da walwa kamar yadda al'amura suka samu yanzu kuma shi ne halitta kuma wannan abubuwa duk ba abin da suka tawaye mata cikin daraja ba daga sauran da daraja suke yi duk wanda ya karanta tarihin mai da Allah sallallahu alaihi wasallam ko da addinin kida ko da ba da ne ko da ba da ne ba ya zai yi adalci sai ya ga an sauke ne ba da musulunci da yake da Allah hankali ba da musulunci da yake da Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya a kan tafarki na dole balle addini addini ce balle suna ce manzon Allah suna ce dole da rika da shi da wanda malaka jibril ke ke sauke masa da labari da wahayi safiya da wannan ولما يصير محمد الشهر بعد الصلاة على على الحصير تعالى على الفراج يأتي على فراش آلي هل حدثنا عبد الله بن يوسف هل حدثنا الليث هل يزيد عن عراق عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة مقربة بينه وبين القبلة على فراش الذي ينام عليه da ya suka ta wannan babu duk hadisan da suka yi farko ce wani kira son ke kida ko ko ke kidan bacci ne ke kidan sarwan bacci ne ke kidan gano ne ko irin to wannan ce suka ta babin da nafsi a kan ke da mutum yake bacci tare da iyalin yake kuma karbar da aure Allah ya da ce dan manzo Allah kira na miki ina tabbata gare shi haka sai na kalla wa ha'ijatu li utaribati bayna wa bayna al-qibla ma nan ne da ya ji ta tsakanin qibla manzo Allah inda manzo Allah ke sujjada wannan sirati alladhi yana mana alaihi sai kidan da suke dama suke bacci a kai yadda malamai suka ce shimfiɗan da yake baki ko tukar da ta saka na ko ta saka iyalin a cikin na tabba ta tabbatar da mace ta ta samu wata kazanta mai su ne ta afirka ta yi amma ba ta san ta tabbatar da babu wani abin da ya same sai ta sanna a cikin a kawai shimfiɗan ta ko kuma ta gana na ta hajji ta ɗauke na ba wanda ya ta mata abin da ake so shi ne wanda duk halin haka ya kama shi kada ka ɓata masa addini kada ka ɓata masa aikinsa in kuma ta kama da shi da wannan ta kama ta da ba ta ba da ta da ba kiran ka da ban cikin kitabul haidi mun karanta ta cikin da haidi na tsawon cikin aikin haila cikin aikin sabuwa da mutane ko ta ayyuka in sai iya fitin da haka ya haida dai in kuma wanda haka ya same shi yi kar ka haka ta aiki don ba ka da dalili a kansa inda mun ga gidan mai zan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce abu ta saka gidan mai zan Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi ne tsarkakakken abu dan abin da su da tsarki sai kan kankanta ta mai zan Allah ba ya yarda da shi باب السجود على الثوب في شدة الحر باب التي بيان الغسل في السجدة Akwai kiɗa a cikin tsananin zafi lokacin tsananin zafi ko kan siminti ne ko babu yanka da rana wurin zai zafi sai ku kira zai kone ka ko kan kirma yaya za ka yi wa ma ga ala alaikum fi dini min haraj wannan bai shi ba ya nasarta mutane abin da ya fi karfin وقال الحسن الحسن يقول كان القوم يسجدون على الإمامة الأمة تاكتا في سنة جدا حسن رواني والفنانسية أسان كما

haka lokacin sahabbai sun haka lokacin tabi'ai duk wani wanda zai yi sai wani abin sai dai ya ce yana ganin da abin da ya fi cancanta amma kada ya dafa masa aiki. Allah ya tabbata mana da وكان ابن عبد الملك معناه انه يهداه في كل الناس كل لوكاشن كمان كلام هم يوسف تفسير اذا حتى كان كان كان هو abin da kake yi a waje kai shi kake a ciki ko ko ana cikin kalmomin zafi ne na kai sai ki jira ko duk kai ko sai ka ta tafi haka ko na kai za ka yi shi da wannan ta ta tafi a kan ta ita ce da ta ta tafi Allah ta yi duk abin da ake so kada wani abin da za ka yi ya ba yi da jira girman kai ko da kai ko ji da ita shi ne yake da kai zai zo na

Allah shi yake mun kasance muna sallah tare da manzon Allah shi da Allah ke hanyar ta saka gare shi sai ya ga ahadina tarafa saudi sai tsayar da ya ga gefe cikin saudin gida ya yi sujjada a kai domin kananan zafi. akwai mutane da suka ce a'a in ya zama kifan na da yalwa in aka ne kifan za ta amma kifan ta da yalwa ta inda kai mai ci kifan ta ya zama kamar ta haifi gaba kan da abin ta ke nan wannan duk kasanci ne suke sanarwa don su amma duk mutum ya ce kifan sarrafin sai da kifan da shi ya ce haka suka aikata Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ne tabbatar da cewa manzon Allah ya san da haka mutunta ba kuma bai ce shi ya aikata ba sai sai kasance suna aikata haka na haka bai da aikata babu wanda yake da mutunci باب الصلاة في babu باب الحكم باب الحكم فيه صلى أتكلم كاتلمي wannan hukuncin mutum ya sallah a cikin kakannin da kaje na sallaci ko inda za ka yi sallah a gidanka wannan maganganun da ake faɗa duk kowace matsala tana da abin da ke magance ta kowace matsala tana da fatan hankaltar matsaloli yadda suke tafiya lokacin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci su duk ta kawo kirdaya ba mun ce muke nan malik su tsare da nabi ta wato dan ne nan malik yake kanatul kilabi tasbir wa tunzir bi nabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa

yasa masallacin a lokacin ba siminti aka sa ba ba garbe da lera ne ya aka kawo ba lokacin da su suna yin haka amma ta zo masallaci na sun gina masallaci su suka zo da barbina a tsari da safe a tsari da yamma ka ce an halatta a sallar da takalmi to duk abin da ya faru da sai ka janyo da ko sai ka ce ka tabbata wannan sunna sai ka yi sallah cikin takalmi a gidansa tun da ba ya ce wajibi ne yin sallah a cikin kasanni ba in ka samu mutum ya yi za a yi sai ka samu sallah da wata rana da Allah sallallahu alaihi wasallam suna sallah bayan sai suka ga da Allah yana cire takalmi ta sai duk da suka cire takalmi da manzo Allah ya ce ya ya suka cire da takalmi sai ce ai mun ga kana cire da takalmi ne sai ya muka fita sai ce ai mun ne ya da ya zo ga mun yake wannan takalmi a kai da ta ci ce ka fita ya ka duk da Allah ya ta sallah in takalmi kan da ji da in da ne ta ciki

mun ga ne to amma ina za ka sallah ce kana fiye da goma kana sallah a masallacin annabi duk manyan malaman da ke bin sunna ba wanda ta zuwa ta kalli ya sallah a cikin masallaci rayuwa ya ta mutum ya ya tafi ya rayuwa take kana da mutum ta kana da masallacin da za ka sallah ka ce ya ka sallah ka tafi ko ka ko kaki amma mutanen su gina masallacin su a share a sa sojoji a sa barnuna a share da safe a share da wannan sa'annan sai ka zo ka ce ayi haka wata ai sallar takalmi sai ka je kai sallar takalmi sai da kanka ka ta kuskure ba wanda yake sallar ka ba ta yi ba amma halin da ka samu mutane a lokacin ya dace ka je da takalmi

babu da wani ya tsara ya tsara ta ɗauki komai da zafi ka fi da ɗauki komai a kan kanka riga da wata karfi ko da rayuwa sun so suna ji da karba da su da karba da mata ce suna da gaba suna da wata amma kuma ya da za ka tana da suna da ne ya halatta da ta ka fata muku da jira da ne ya halatta da ko to suna ji da karba sun so ya ji da ce ya ji da ji da suna ji da ne ba wani da ji da ne to wanne da wata ta kai قال حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا سيرة قال أخبرنا أبو بكر بن سعيد بن يزيد الحجي قال سألت أنس بن مالك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. saboda dan yanzu sarkin shi yace san tambayi ana gidan malik shin manzon Allah kura da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance yana sallah a cikin takalma ta guda ba malam na an yace shi ya kasance yana a cikin akan haka ya halatta duk wanda ka ga sallah a cikin takalmi na cikin mata ta kasar da cewa akwai na mutane cikin takalmi ne ba ta da hujjar da za ta sallah ta kai ba haka da duk wanda ke so ya yi sallah sallah da takalmi sallah a cikin gidansa الجماع فالجماع على خلاف الأولى أولى من الاختلاف بما هو أولى لأن الجمع على خلاف الأولى أولى من أن نختلف على ما هو أولى من ذلك باب الصلاة في القصاص باب يصلى وتتوقف ma'ana matsala ce ga abin da ya fi ga abin da ya fi shi ne ya halatta amma ba shi ya ba sai muka ga in ya sayi abin da ya halatta din ba shi ya ba za mu samu haɗin kai ta wata ɓangare ba za a samu sabani ba suka ce mu yi aiki da wannan ya fi mana da ce sai wanda ya fi ko ba zai kai mu ba sabani don sabani ɗin shi ma haramu

da yi alwala ko tsaye ta a kan kwace ta sa'an ne ko ta shi sallah ko kuma ta kuma ta ta ta ta sai aka tambaye shi ya halatta ne a sallah ko kwace sai ya ce na ga ne da Allah ko ya na ne ko sallah ta ta gare shi ya sai ta ta ta daga sannan na sauki duk wanda na sauki na sallah daga ma'aiki sallallahu na sauki daga ba. Wani gudunmawa ne, ne فكان يعجبهم فهو من مسألة تكفل في سنة برجه سنة لأن جريرا كان من آخر من أسلم إن جرير لما تكون شرطين أن تكفل في سنة من أول ما يكون جرير يفرح بأساته وكذلك اسمه بن مطر قال حدثنا ابو اسامه عن الحارث عن مسلم عن شريك عن المغيرة بن شعبة قال وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على كفيه وصلى

to kusa da ku ko in kuka ce mu da ko ko to zai tsaya da halakin da dan ne in da mun ce ne wani ne kenan kuma kuka da musallan kuka sani da haka cewa ne dan Allah ko wani abu da yana tabbata da garin sai ce ayyuma ibnu fil jibr tafattahu duk sun duk fatan da kaka gore ya farkata da wata rana na ya sai ta rasa abai don ɗauki wata turkiya ta mai nuna ta ne sai ne za ta ɗauki ta suna masu zan hawar mai sai a mutu ne zan hawar amfani da ta su da

babin idan mutum sujuda babin da ke bayanin hukuncin wanda yake sallah baya cika rukunin sallah kamar rukuki kamar sujada kamar karatu kamar tsayuwa kamar mamakokin da suke rukunin a cikin sallah in mutum baya cika su menene hukuncin sallah ta asalin babin wannan matsala shi ne hadisi mutum ikilati akwai wani mutum da ake kira ki musu da salatu wata rana mai zama ya tsora na musu Allah sabata gari ko na gari na sallaci sai wani da rana da yawa da wanda rana da sai yazo yayi sallah sai dai shi ya tsora na zama ya sallama assalamu alaikum wa rasulullahi ko na zama ya alaikum assalam ko ka salli fa innaka lam tusalli ba ko na sai ka sallah ka sallah ba sai ko mu wasu wasu sallah sai mu zo da manzon Allah sallama ko mu ji Allah ya karbi sallama sai mu ce ka so ne ka sake sallah da kai sallah ba ko uku sai mu zo ce na rantsa da wallahi da aka ta bil haq na da sarkin da ya aiko ta da gaskiya na uku da ta allumi wannan sallah da ta ga nayi ita ce abin da mafiya bai iya wani ta ba ta fara ta zo da yadda ake sallah وذكر الآية ثم قال لك لو مت على هذا ما أصلحت أبدا أو لو مت على غير منه من هذا الشيء بكان من جاء الله صلى الله عليه وسلم وجرى منك شيء لا توصلنا توصل تبصر تجبر توصل ما تجبر منك هذا الجياس توصلنا من هذا يقول هو صلى ظن فيها تفسير الجزء الإجابة وكان أيضا ثم جاء يقول ارجع فصلي فقمك لو تصلي

wani kwakwai maka ban su sabbi da hasi kuma ya haifar da zama mafi yin ta zama kwakwai maka ban su kalli da ya kan san maka kai da su na kan kai da sabbi a wani ba kai kai kai da lafiya tafiya amma sallar da ba ta yi wata da ita ba da ina wani abin da ke cewa ya fi da mana takbir idan ka tura ki salati salati na ta ita na tura sai haka sai da sallah haka ta da bisanin sallah babu wata sallah sai wannan farilla to ga su kuma kan ana sallah an fara bisanin da nan sallah wani kuma ya zo na sallah na kula ga su yana sallah kuma aka ce babu sallah na budda an yatawajjaha an-nabi ila da muqaddar la salata kamila أو لا صلاة مقبولة أو لا صلاة معمولا بها أو لا صلاة كثيرة لا بد بلاية الاقتداء لا بد من مقدر في هذا المكان وهذا مسألة ليس كتفسير تقولي إن كل فهمتيك بها تقول هذا ولا هذا ولا في مسألة تقول لك هنا وكذا في كذا وكذا سويت في في مسألة سويت أنك تدخل أهل الفكر الفكر لا تعلمون هي كانت في فائدة لم تصلي سويت تحملني أخبرنا الشمس بن محمد أخبرنا مهدي من واصل عن أبي وائل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت فقلت لا بس يتصلى في البيت وتحسبه قال لو مت مت في نهاية مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأما حديث موقوف لأبي ما هو حديث موقوف حديث موقوف فيه وكل يتفل فيه وقالوا كيف تفعل كيف تفعل هذا الحديث حديث مرجوع فيه وكل من ذكر حتى بين النبي ومن ذكر فقالت فقلت تعالى تتذكر ولي موجود فيه وما أجيب للنبي مرسوعا وما لتابع هو المقصود معنى إن حتى ذلك الكلام جمع تتذكر تتذكر من الله هذا فهيك مرسوعا saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka darajar ta magana ko kai ta ko tabbatarwa za مسلسل هذه يعني من جبوتي موجود كان من جبوتي موجود في إذا من قبل هذه وفتاة فبنيرة لا أجال للإنس هذه وأقول له اسم رب موجود من الشهادة كل من من أبين الشهادة فلا بعد أن جاء للإنس هذه وأقول تبتس بدمي الله تعالى فأنا أقول لك تبرد الجاسد الثابت نفس هل أو الشغل من المحسوس da suka zo mutum da tabbatar da shi yanzu zai kuma ga suna gani da daidai ne sun mutu ne da tsoro sauki ce existing in the Hittite countries, given up here in the city, we have not been able to get a family to use no clear approach to this. And then, I'm not sure what you're going to have, but that's what the Bible is going to do with that. The Bible is going to be the Bible is going to be the Bible is going to be the Bible is going to be the Bible is going to be the Bible is going to be the Bible is going to be the Bible is going to be the Bible is going to be the Bible is going to be the Bible is

da hukun da yake bantu da to wannan shi ake cewa sanho da cikin dan sai da manzon Allah ya ce ya shi yake nufi kaza da kaza ya gana miki ya ce da ni ɗan tare da baya haka ce ko mun yana ta kai yake wannan da wani da wani kada ku rubuta abin da ke ana ta kai ne ne ya ta ne wannan da wani da wani kada ka ga bidiyaci ne ce kada ka ga tsoce ruwa ta ya ga masallaci wannan ta kai ne jibril ya ta ne ya kai amma ka kada ka ga ne ya ta ne ya ta ne

وفي لذلك أنه شين الخمر والسر نزل الحكم والجيد وغدا مثل غدا مثل شين الحكم والجيد وصوتها لقوله العلم ذكر ذكر هذا بيتا ما لم تبخلنا بل سرنا بل سرنا كما تقول لي إذا كنت لما دخلنا هذا مثل سنة الله سيدنا عمر بحيث سيكون في ناس عمر مسجل فلقى الشيطان مسجل غيره تقول لما عمر يبي يجي في صوته

da wata sashen mashi ba su cire da za su yi sauya da ba kuma sashen wata irin su cire rayuwa ba da za su yi sauya ya ce su amma da kusa mashi ba da amfani da zafin sai wata cire da sashen su da kuma su wato an da gangan sauki an da hawa an rasu da kawo cin da rasu abu ya haɗa wani mutum bayan ya suka rasu ɗinsa ya yi masu ji da kuma bayan suka fi jadarsa wannan ba su zama talata yayin da ya isa ya suka canza sai zama bayan yana yake bauta sai ya zai sai mata na san bauta har da kai sallah wato sallah ce da kai da kai sallah

to duk da wani mata alkhairi matarsa ɗarsa jafimarsa shafarsa kowa ya san cewa ɗan na tsoron babu inda suke shawa ana kamar mata duk da suka taru ta kalli wanda suke sai ta ce ya nufin da musulunci sai kuma ya buga haifar da mutum a ce an yana suka saura ba da tunanin ba don ne yanzu ya kaga cewa wadda ta da wani daga da wani sallah bane ya fita ba na kaga rana in na tsaftace ya tsarkace ya fita ba na kaga rana yanzu karin ne da cewa sai ta iya sallah duk al'adar gargajiya da ta sani ko ta mutu ya kamata su duba takarda da hannun yi daɗi da ta ba sai ta ta ta ta yi kiri sai ta gara gana masa haka bane amma kusurin ka gaisuwa ba ta firkita ba sai ka kade ka ba sai ga yadda ake yi amma ta taba zama ta tabiya da take sallah ta yi karfin hali taimake ta kan shekan haka matarsa haka karfa duk da ke da duk da cikin duniya na kamar ta yi matarsa ta yi karfa inda ta yi sallah ba saboda ita duk sai aikin da za a yi. ka zauna mun su je da ka zauna ma ka so har ta so ga kuma ka sanna wallahi ba zai baka sai ka ga wani mijin ba sai ka zauna da wahala kuma ya ka ga sai ka tsare shi ne da shi ba amfani ne ne inda shi ya kai tare da

abin da yake ce a kai shi ke ɗauke shi zai ƙarfafa maka duniya kai ne tare da kai ne garin naira dubu hamsin kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza wannan duk za ka iya yi tafi da kuɗi kan aure ɗin wannan ba da ake fama ake na farko ka haife shi an aure a haife shi za ka kawo kawo juna za ka saka kuɗi don a duk abin da kuka kuɗi na ƙarni za ka yi amma wannan ɗan da ka haife na haife ka ta saka kuɗi dubu hamsin dubu ɗari ka zo aka haife ka saka kuɗi ka za ka yi ba za ka saba iya zama kawai ko ka gana maka Kowa ya hankali a

kan aikin ne in kuma zan mutu ka zama kokari to zan iya baka dama zan bar ka zama wajen kana yi ana biyu ana uku ana hudu zaune miki goma sha biyar da masu da zama mata addini ta wani ko kuma zai kamar za ka ɗauki da wani da gurin

game da shiga wuta cikin jahannama za ku ba mu kashi talatin ina kai kana kallon talabijin ko gobe da kana na takar sai shi ke za ka shirya a wannan amma in zai sai ka biyo wasu ne ko ke kalli hadiya ko ka zuciya da wasu ganin ciyar ka ya tafi shi sa mai zai ta nuna kawai ta masa rayuwar ta ko zuciyar ka sai kasa shirya sai in ka zama namijin da su kana kana fitar da kuma mutuwar ka za ka fita da tafiyar sallah ka kawo na kan bayan aure

don abin da ke wata gaba shi wani masu da masiri ne shi kuma da mutum ya a nuna duk da zaka mutum dan hakuri sai mutum ya saka maka cikin hakuri shi ko wannan ne ke cewa da wannan cikin hakuri ne take maka ya tafi su ne sai ta sun ta kan ya kuma da gawa ta da yanzu sai da kudin da yake gaba shi wanda ke duniyar ne abin da yake farko da kanka da wannan kanka da kanka da kuma da kanka gaggauta da menene da menene kuma duk suna da hakki a kanka sai kuma ce wacce zai ce da hakki da wannan

abin da ke faruwa ya ne sun fi kan yau sai su da su na sai su na suna da kuskure abin da yake ya kamata ya buɗe a kai duk abin da suke bukata ba a miki ba sun san yadda za ki ga hankali a yi sun san yadda za ki amma addini ba a sai magana miki ba kenan ba ki damu ba in kuka yi magana su cikin gidanci sai ke ɗaukar su ne gille da na kowa na ƙarfin da aka hauke su ne da jirgin aure. Ke kan yi su da hannun iyayensu ne wanda zai tabbatar cewa ran da aka haife ke ya fara ke wanda aka ran da aka haife ke ran da iyaye ko dai ka gane hannun iyaye ke tana goma ta hannun ne kuke yin shi ne kaso su da kuka zai sun ne wani da su ne ke da laifi yana da laifi haka ne amma kafin ke ya hannun da hannun iyaye su da kuka da da kuma kan kuma kika je masallaci na kika koyi addini kika iya har sai ne ne sauke na nauyi sai da wani rayu sai yana ta sabari shi ne inda haka sai ina tambaye kuna rayu sai mutu sun mutum wani su ji da kansu da suka haife su su tsora miki addini kamar da suka rubuta suka miki aure duk kamar ko ce da haka to wani a kansu dan ya ce ya gaskiya su tsora miki addini sai suka saka su da tsora ba duk abin da yake da tsora din yana son miki da yana son miki yana miki da da

Muchos son los que tenían mucho que tenía donde quitar el entorno, uno que donde quitaría. Y entonces lo pedían, lo llamó, lo pedían, lo de lo pedían, lo pedían, lo pedían, باب que بدويه shafukan guda biyu suna cuci da akwai ba ka bude haka sannan ka bude haka suka ce in ce abin da ce ba hakan jikin ka ya san ya suka ce ba da ta yi sai da haka ce zai jikin ka a ne bude haka ba abin da za gani أخبرني حدثنا بكر بن مضر

cikin da se ta kanci ta de da tsoro da no la que ya وقال الله الله من باب فضل استقبال القبلة وعند الإمام البخاري يبنى بشرة مشاركه شرط واجبات مصلى شرطات الرسول الفرشي بكفر كفر سقى الأولى سقى عنده الشرط الجبل waɗannan duk suna ce karshen sallah da haka kuma ke musulman sallah ba amma sarkin su da muhimmanci su duk sawa sauran bambanci tsakanin su shine sarkin shi ne yake faruwa kafin ka shiga cikin aiki din rikin musulunci ne yake ya faruwa lokacin da kake cikin aiki sannan ya dukkan hukunci su na tsaro su san in babu ba zai yiwa ba to shi ne haka ce ma ya rasullu ya wajibu illa bihi wa ya wajibu abin da duk ya da zai fita so da shi shi ma ya wajibu ya zama da kiran ya zama ya shi ne zai tsarki da sa kusa idan lokaci sa shi kuma zai zama da ya ya ما amma ya sarki da tsantar gaba da cikin kuma mara don ya haji kuma ya da ya ya da sarki da cikin kuma da cikin kuma amma da ba ta zaka shigar da ba ta so da ba ne da yake ta yadda in da yake da ce ta ne ya ya ta ya ta na tsara ki ga lokaci yana da yana da cikin mala ya ce to zai ba mala ya ce ne ya ce in ba ba wannan ta ya ji to dan Allah dan Allah gana gana ina farko sun yi shi rasu na biyu su kira su kira shi alƙawar ya haɗe ya haɗe da sukan da za a yi ya haɗe a tsalla kai tsalla da sukan kai tsalla da gaske ya ta gamsa da wanda da kare ya tsalla ta yi in ba da aka saka duk yadda za a yi a gara mai to ya haɗe da wani mai kira shi da shi sai ya yi ga da shi da su kira su na kai shi ne istansar al-sigla istisbal al-sigla shi ne kira su na kai shi don idan lokaci ba aikin sa bane Allah ne madaukakin sarki ke sa lokaci ya shiga ke da zangon lokaci ya shiga shi ne wajen da ke sauka a kansa yake sabi yake da yake zuwa a kansa babin bayani tsananan fuskantar alkibla bai fara da gaba masa menene alkibla ko ina alkibla take ba ko menene yake fuskantar alkibla sai ga da kasa kasancewar ka tana fuskantar sarki muna kan musamman yana da wata sadara wurin Allah da ɗaukacin sarki mene ne sadaran da ke ciki da shi ne za mu ji hadisin da wani da tari ya kafa hujja da yastaqbilu bi asrari rijlaihi yake yana da fuskantar kibla da gefen ya wani ibn ya tsinta ya ya za ka fuskanci alƙibla da gefen mai yawon ta in kana tsaye da babu wani iskali ba ma da fuskanta da zuwa da zuwa da kuma duka duk suna da kallon alƙibla in kai fuskanta ka in kai fuskanta kai kai su maka tantar ka tantar ya tantar kuma da sauran tantar ya fuskanta yana kallon alƙibla da abin da ake so ke. Wani abin da وهذا ما يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول لك ما تقول لك هذا الله سبحانه وتعالى الله من يبدأ فيه قال حدثنا عمر بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن مولود ابن سياح عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا يحسب فيه حسنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تكفر الله في ذمته محل الجهل في الإمام البخاري وصفها في الجافية حسن في وقت كان مسؤول لكن أهل القبلة يرى هذا الجهل على رسول الله في الإسلام والدليل وفي أنكر هذا أنا أسلم عليك وجيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا فيها بحريك الله ثبتها بريك من صلى صلاتنا wanda ya yi sallah irin sallan mu mu ji manzon Allah tsira da halittu sallah tabbata a gare shi wanda ya yi sallah irin sallan mu mu يستقبل قبلتنا ويستنطق القبلة دي ويستنطق القبلة اليهود كما كان كما ديتي كما ديني ويستنطق القبلة دي كما يصلي في Yaki tsada da biyu haka na yakiwar can mu tsoron yake na yaki da heban yakin yanka wanda ya sallah irin sallan manzon Allah ya fuskanci a kiblan da manzon Allah ke fuskanta saboda nan ya da musulmai suke ci ko cire yankan da musulmai suke yi ya ke yanka ya fuskanta a kala haka nan da haka nan haka nan ce zalika ya da ke da aminci daga hanyar manzanka sun aminci duk wanda wani ke wani abu وكذلك المسلم الذي له دقة من هذا يكون بحمل في ذلك الله وذمة رسوله إذا بحمل في ذلك الله صلى الله عليه وسلم يكون فلا تكسر الله في ذمته فلا سوى ذلك الله من هذا الشيء في حسين أمام الله تعالى من ذهب من يقول هو ينبغي تتبع إلى الله هو ينبغي يسلم هو ينبغي يستشعر كبرى هو ينبغي تتبع يستشعر كيفه ولا تتبع في نحوه بحياة حرام بل وماله يحبه إلا بحق الإسلام إذا جد حقا بكيرك ينقل باب أميكي إذا من شيء فلك ينقل باب حالتك ثم يجرس الله أشرك منك إن الله لا يجب من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن لا تشاكل كما قلت حبيب الله فهو يجرس الله kamar jiki da wanda Allah ke so ta ga da ke wanda Allah ke so ta ga da ke wanda ke so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ka sa sa ranar شهوة تكسر الله وفيه شرف ويبارك الله أبدا تركي في ظلمته أكثر أمانة معنى ومن بين النبي أمانة لأجريك بل الله أبدا تركي بقى بلد كلمة بباك أبدا تركي فهو بل أمانة الله أبدا تركي يجري جعلنا لك تكيكي أبدا تركي أجيب المسلمين فكذا يهدي wani da aka daga take ji za a tare shi shi a shaɗa Allah ya rayu Allah ya zara mana da Rasulullah sabo ki ta wani da za a tare da ƙarya ce sai take cewa sai da labari ya sai da Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ha ko ne yana dan Allah ai ya shi dauka ne da ya fara kansa yake ta ta da dukiyar ta gani haka kansa riba da mai ta halma ila na Allah in ya kuma da shi da ta shi ya ta da kalma idan mun ga Allah ya ga da da ya tsira yake ta ta da dukiyar ta gani ne ta shi ya ta da kalma son sake shi no, ya karɓi kalma yake no, mai ke kauna ina no, da na haife ba no, ma da ya ta no, ba da kake yi no, ya no, da take biyan ya no, da gobe sai ka no, take biyan ka sai no, No, harbi no ka no, da Allah ila ila no, min Muhammad rasulullah to no, ga harbi shi da no, kan yake yi ya no, no, no, no,

وهم يهمتهم وهم يجبنون كمان وهم يتكلموا وهم طريق الله وهم طريق الله وهم كل حتى شيء يجب تجد واحد بدل كل كل شيء يجب كل شيء يجب كما كنا كنا نجد واحد شيء ويريد تعمل ما يريد يجب واحد ما يريد هذا يبدو أن أي يكون وجود ثابت جنب المرتبات ذات اليمن ماذا من الإس ماذا من هو يوجد هنا سوى يميد الشيء في نفسه ذكر من الشجرة في الدعوات يتبت يده game da cewa na fitar da hankali duk da shi da yesu musulunci to wannan ne sai aka ga aka gani shi da wai sai ake su zama irin wakancan da sun sa'a sai suke su lalata su su bari su da rana su da kanin cewa da su ba ya kun ga da suna kallon su da duk da wani ba ko da duk da wani sai su shigar da wannan cewa a cikin zuciyar su ta ba garin samun sarewa ne kan musulmi ko kun da duk da duk

ثم يبلغون ثم لا يشعرون يبلغون ماذا تنبع أبيك أتوبي أبيك هكذا أوارد أبيك أبيك هكذا أوارد أبيك يجب أن تتبع أبيك أنا بلقل هذا أبيك فيه duk magana ta haka da don Allah da sai ya haɗa wannan haka wannan da ya sai ya haɗa da sai ya tsara su shi ne da Allah ta alhaƙin lafi wani mutum da hajjabin da ba da hajjabin da ba da

كلمة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصل بأن سبيل الله سوف ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة

shi ne wanda zai da shi yayin su ka san na su idan gani maka cikin ashe ne su kuma zai sai rubda ina imani ne da tabbata da yau sai sai ne ne mutum ne ne mutum ne wannan ne da nake kada kuma ka ce ke na dukiyar ka ce wani wani da mana ne da wani abu ya ta san maka ya ji ne mai sai maka ta haka sai na wani ya ta san mana ya ji ne da ake ya ya zama mu ya ya ta ji ne ba da mana ya ta ji ne daga zaran sai da kan fara mata muna da muna da da jin dadi ko muna kare ne ya ji ne a ta ta ta ji ne sai sai ya ji ne a ta ta ta ji ne ko ya

lokacin za ka samu damar kuma ga Allah tana da wani kanakai a cikin abinci yawon tafi abinci da kan ta ta har abin da ya dama ta manta da Allah lokacin da aka tsoro ta kaje tana cikin sai ki tana tana ya cikin sai ko sai rana ta zama shi ne za ka iya komawa ga za ka iya komawa duk abin da ya kamata ka mai hamarta ne idan gudun ka za ki zai ta hamarta ko ba ta da wani gudun ne

juyin jirgin yau juyin yadda sauka mana na ta isar da manzanci na isar da manzanci na isar da manzanci yadda ya kamata Allah sai mai shaida

فتصور يتمنى que no yo yo kan ne za mu je a jiha ana ta kasa lokaci a sake dukiya a kasa rayuwa a yi nuna da nuna sannan sarki ba da wani tsare ba abin da ake so اللهم اهدنا فيمن هديت وقنا واصرفنا فيما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزيد من ولا ولا يزيد من اراد فقد اصبحت ما عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا وتقبل به واغفر اللهم ذنوبنا وافكارنا واختيارنا ما احييتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا علينا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل فينا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.